أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا قوم شاء أكوذ رمضان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam uku, wanda ya daidai da sha hudu ga watan hudu miladiya biyu. Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lafiya domin tsarkin sunayensa har yanzu dai muna cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut wanda mun tafi ciki da dama mun je da aka kawo misalai ga annabawa waɗanda aka turo su aka gaya masu ga dokoki kuma mun je da aka face tare da mutanen su an bayyana masu abubuwa sun ki saboda aka ga ƙarin bayani na na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما كان قومه إلا أن قالوا أو حرقوه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعض kamar yadda kuka sani ana taqibi ne ko ana bayani akan abin da ya faru tun da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shine aka faɗi nan kurkusa akai bayani game da yadda ya fama da mutanen nan bayan ya bayyana musu ga gaskiya ga bayani ga yadda ya kamata maimakon su bi wannan gaskiya da aka gaya musu kawai suka yi tawaye suka nuna ba za su bi wannan gaskiyan ba saboda haka ma maimakon haka nan sai suka ba da hukuncin idan dama yawanci shine ɗabi'a idan mai da'awa ya zo ya fara ma mutane da'awa ɗayan biyu ne ko dai mutane su taru su karyata shi ta hanyar su kirin shi kwata-kwata in an yadda to kaga ba matsala kenan tunda mutane sun yi tawaye kai tsaye ko kuma idan suka ga akwai alaman mutane fa za su bi to sai su ba da hukuncin idam ko su kore daga gari ko kuma su ce a kashe shi wannan shine ɗabi'a su sau da aka suma waɗannan mutane annabi ibrahim da aka kira su duk bayanan da aka yi masu da bayanan da aka ƙare masu da yadda aka yi bayani jiya aka bayyana mana cewa waɗanda suka kafirta suka kasance ma ayoyin Allah nan fa sun ɗebe tsammani ma ga samun rahama saboda aka suna da azaba mai tsanani aka yi masu gargadi dan su ji su bari ko za su canza su dawo su tuba aka ce fa ma kana jawaba qaumi ba abinda mutanensa suka ba da amsa bayan duk wannan gargadin da aka yi masu illa an qalu aw harriquhu sai suka ce kawai ku kashe shi kawai ku taru ku mai bugun mutum daya kamar yadda aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam aka shirya aka ce kamata a taru a mai bugun mutum daya wani tsohon najat nan ya zo a matsayin wani dan adam ya ba su shawara aka ce tsoho ne daga najat ya ba da shawara ya ce kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan kun yi shirin abubuwa suka ce sun yi shirin abu uku ko dai su daure shi a cikin gida ko su korai bayan gari ko kuma su kashe shi ya ce duk wannan in kun yi ba za ku ci nasara ba idan kuka daure shi a cikin gida to zai musuluntar da yaranku da matanku idan kuka kore shi bayan gari to zai musuluntar da ƙauyawa in ƙauyawa suka musulunta ba ku iya faɗa da ƙauyawa in suka shigo gari za ku gane ba ku da wayo ko yan birni ne su yan ƙauye ne sun saba da wahala sun saba da abin nan ko yanzu ko matsalar da muke fama da ita kenan to da idan suka taho suka fara faɗa da ku kuna yan birni to za ku wahala to da wannan shi ma kada ku yi to wanda za ku yi shine na ƙarshe kuma shi ya fi maku shine ku kashe shi to ko shi kashe shi ma wata kabila ita ɗaya ta tsayu da kashe shi shi ma matsala ne domin ba ku ya faɗa da ƙuraishawa suna da ƙarfi suna da mayaka jigajige gare su suna da mayaka kun lokacin akwai sayi da na'am da wasu ta ba amma za su yi faɗa saboda kare gidansu da aka ba ku ya faɗa da su to menene shawara ce shawara shine kowace kabila ta kawo mutum ɗaya daga cikinta nan kabila ta kawo mutum ɗaya nan kabila ta kawo mutum ɗaya nan kabila ta kawo mutum ɗaya sai ku taru ku mai dukan mutum ɗaya ku kashe shi to daga nan ba iya gane suwa suka kashe shi kuma ba iya ƙuraisha ba su iya faɗa da larabawa su duka na haka ba zai yi ba kuma kun nasara aka ce wannan ita ce mafita ita za a ɗauka daga shawarar tsohon najar ba za ka aka ɗauki wannan to wannan tuntuni ake yin shi tun da can ma baya har zuwa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam to har yanzu haka yake idan dai mutane aka dinga gaya masu gaskiya ana cewa su yi ko su bari to kana nan zaka ji an ce sun kashe mai faɗi masa wannan gaskiya ko dai su taru kai tsaye su kashe shi ko su kullo wani ta bayan gida a kashe shi ba sani ba sai dai wannan kuma ba zai sa a daina faɗin gaskiya ba mutum zai iya abin da zai yi in ma an kashe shin dai ya san cewa da wanda ya kashe shi da wanda ya sa a kashe shi za a haɗu gaban Allah wata rana wannan ba zai sa a daina faɗin gaskiya ba dole a gaya wa mutane gaskiya wanda Allah ya sa zai ji ya ji wanda bai ji ba kuma shi kenan ma'azirakan ila rabbina saboda mutum kada ya je ya ce ai ba a gaya mai ba yana zaune tare da waɗanda suka sani kuma ba a taɓa gaya mai ba wannan shine kawai dalili da zama mutum yana da hujjar da zai faɗi wurin Allah tabaraka wa ta'ala sau da aka haka suka ce ko dai a kashe shi ko a ƙona shi fa an jahu Allahu minan nar da Allah ya tsirar da shi daga wuta sun shirya wuta mun karanta can cikin suratul anbiya kun ji yadda abu ya kwashe an yi bayani ga yadda suka yi da suka kullum wuta ga yadda aka yi sau da aka Allah ya tsirar da shi inna fi zalika la a waɗannan abubuwa akwai abubuwan lura da su sosai waɗanda ya kamata a lura da qaumin yu'minun ga mutane masu imani duk mai imani shine yake yin ibra alkayyisu man i'tabara bi ghairihi mai hankali shine wanda ke lura da waninsa ya kalli yadda aka wasu abubuwa ya lura wa wasu da su wa qala inna mattakhastum min dunillahi awtana mawaddatan bainakum yace masu ku ba wani abu kuke ba bautan nan da kuke ba ta gaskiya bace kun ɗauki wani wani Allah ne kun ɗauki gumaka wanda kuka yi in ma dai wanda kuka yi da abin nan ɗinku da ƙasa ko da duwatsu kamar yadda muka yi bayanin su jiya gumaka daban-daban ko kuma ma wanda kuka yi ko asnam ɗin ne suka ɗauka wanda suka da manya-manya abubuwa kamar zinariya ai dukkansu dai aikin banza ne tun da lata duru wa latan fa ba ta cutarwa ba ta amfani kuka ɗauki waɗannan kuka sanya mawadda ta bainikum kuka sanya soyayya tsakanin ku da su fil hayati duniya a nan rayuwar duniya ne kawai kuna ganin kuna son su suna son ku a nan duniya amma an je lahira ba abin da za su yi muku kansu ma ba za su iya yi ba shi sa ibn kayin cikin nuniyan sai ke maganan cewa farko abin da za a fara yi ma an je lahira duk wani wanda aka bauta ma wanda ba Allah ba za a taho da shi a daukai tukunna a nemi me yasa aka yi haka bai da wani abu a jefa shi wuta daga nan wanda ya bauta mai shi ma ya bi shi can ba ta ji abin da ka cire shi kawai ba ku sa ta ji ba to naka waɗannan suna abin da za ku kalla in an kalli wannan duk wanda ya rike wani Allah ya rike rikicin da ba yadda za a yi warware kuma shi ma wanda aka bauta mawa din an jawo mai rikici mummunan rikicin da ba zai warware ba kuma shi ma domin duk wanda aka je da shi gaban Allah akan cewa ya yarda wani ya bauta mai ko ya yarda wani yana kiran shi wajen bauta to an ja mai masifar da ba zai iya warware ta ba sai sa kuka ga annabi Isa alaihi salatu wassalam ba shi yace ai masa ba bai ma san an yi ba amma aka ce in an je lahira shi yafi kowa tsananin hisabi bayan yana daga cikin ulul azumi, amma za a tsare shi a ce ya yi sabna matsa an ta kulta linnasi ta khizuni wa umiya ila haini min dunillah kai ne ka ce ma mutane su rike ka da kai da matarka ka ku zama abun bauta guda biyu wanda ba Allah ba an ce zai kirgita wannan matsayin inda ba dan ma matsayin kiyama ne da Allah ya bashi karfin ya daure da ya narke saboda wannan wannan tambayar da aka yi a tsare ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ni ban ce masu komai ba sai abu ma lahum illa ma amartani ban ce masu komai ba sai abin da kace kuma ina nan ina shaida na san abin da suke lokacin da nake cikin su amma da ka karbi raina to kai ka san abin da suka yi in kai masu azaba bayin ka ne in ka kyale su kuma ba wanda zai ce ma dan ni kai mabuwaye ne saboda haka kaga wannan babban abu ne to balle kuma wanda suka dauki wasu abubuwa daban suka bauta mawa ko son ranka ka bauta mawa shi ma abun bauta ne ka afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu wanda ya ɗauki son sama shi ma abin bauta ne wannan son kuma shi ma sai mutum ya sha wahala kan shi jiya muka yi magana nan innal hawa na minal hawa ai ce innal hawan minal hawa quliba ismuhu fa idha hawaita faqad laqita hawanan yace son rai asalinsa daga hawa ne nuna din kawai aka cire son rai daga wulakanta ne idan kai son rai to za ka gamu da wulakanci ko ko a nan duniya mutum ya yi son rai yana ganin wulakanci balle lahira ya fito ko to da ka mutum ya bi daidai ya tsaya kan daidai ya nemi waɗanda suke daidai ya zama ya rayu cikinsu ya tashi cikinsu masu yin daidai sun mai mal kiyama sannan in an zo ranar kiyama da ku da waɗannan abubuwan da kuka bauta mawa ya furu ba bukun bi ba sashe zai kafirce masashi ga shi wannan abun bauta shi aka bauta mawa an je an yi biyayya gare shi amma daga baya mutum ya taho kuma yana cewa shi bai san wannan magana ba shi bai san ba shi ba haka bane shi bai bauta mai ba shi ma ya ana tsitsine ma juna wa yal'anu ba'dukum ba'dan Sashi na tsine ma sashi kowa zai taru wanda ya bauta ma wani Allah kowa shi wanda aka yi ma bauta yana tsinuwa dan an ja mai shi kuma wanda ya bauta yana tsinuwa dan ya biyo shirme ya gane bai da amfani abin da ya bauta ma ba zai yi amfanar da shi komai ba zai iya cutar da shi komai ba wa wa kuma na makoman ku ita ce wuta gaba daya dukkan ku da ku da wanda kuka bauta ma wanda duka za a hada shi gauta? wa malakum min nasirin ba ku da wanda zai taimake ku ya kwace ku daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka tsare mu waɗannan su ne ayoyi sharhul kalimat kalmomin da za su iya tare mu wajen fahimtar cikakken ma'anan ayoyin wa ma kana jawaba qaumihi babu wata magana da mutanansa suka ba da amsa ai qaumi ibrahim alaihi salam shine annabi ibrahim illa an qalu sai suka ce kawai illa qaulahum ai uqtuluhu aw harriquhu sai dai maganan da suka yi cewa ku kashe shi ko kuma ku kone shi kawai a huta inna fi zalika laayat wadannan abubuwa da ake gaya mana ai fi kaunin nar lam tuhrik khalil wa yakhruju minha saliman a cikin wannan abu da aka yi na kona annabi Ibrahim da aka zo aka shirya wuta kamar yadda aka faɗi a waɗancan surorin sun shirya wuta aka ce wutan nan ta haɗu har ya kai ga masu kansu ba su iya zuwa kusa da wutan sai da suka samu wani abu suka jefa shi a cikin wuta amma kuma suna tunanin ma in ya shiga ko motsin sama ba za a ji balle a ji labari suka ga wuta ta lafa shi kuma ya taso daga cikin wuta ya fito lafiya lau rigar da ke jikin shi ma bata kone ba abin da ya kone igiyoyin da aka daure shi da wutan su ne aka daddaure da wanda aka kulle ko ina aka daddaure shi kudi ba dauki mutum cikin wutar da ba iya zuwa kusa da ita a jefa shi ciki sannan kuma a ce ma rigar da ya sa ma bata kone ba wannan ya nuna ita kanta wuta Halis baiwa Allah ce sai Allah ya ba ta umarni take kona in ba ce ta kona ba za ta kona ba dan haka komi karkashin iko Allah tabaraka wataala yake gudanarwa sai sa ka ce duka bayin kowa bawan Allah ne Allah shine akhirun bi nasiyatihim yana rike da gashin goshin kowane bawa ko dan adam ne ko aljani in Allah bai saka mai wannan gashin ba bai sai motsawa bai sai wani abu ba haka da aka zo wannan wuta aka ga ya tashi a cikin anbiya aka ce baban shi kanshi da ya ga ya fito daga wutan nan ya miƙe ya tafi lafiya lau ba abin da ya kone rigar shi ta kone ba dan ya san rigar da ya sa sannan gashi ya fito gashi suna kallo suna so su ji labarin an ma gama wuta ta lafa su je su ga komi ma ba za su gani ba sai gashi ya fito daga ciki aka ce ya ce lalle Ibrahim wannan rabbun naka lalle rabbu ne amma Allah bai sa zai musulunta ba ta dalilin wannan ya gani da idanun shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba umarni ga abin da ake so ta yi kuma ta yi abin nan ba kamar yadda zamu gani cikin sharhin gashi nan malam zai mana bayani saboda haka waɗannan abubuwa ke nuna cikakken iko Allah tabaraka wa ta'ala mu qudratin Allah tabaraka wa ta'ala an ce daga cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani tabi'i da ake ce Abu Muslim al-Khawlani shi wannan Abu Muslim din shi ma an ce an gwada irin wannan aka dauka aka jefa cikin wuta da aka duba cikin wutan ma sai ga shi tsaye ciki yana nafila shi to saboda haka abun ne kaga da izinin Allah take abun nan sannan kuma ga Abdullahi ga wannan abdullahi bin huzafa shi ba sa shi wutan ba an sa wasu a ciki amma ya gani amma da Allah bai so a sa shi ba kuma shi kuma ba sa shi wutan ba saboda haka waɗannan abubuwa abu ne da ikon Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya so abu zai faru in bai so ba duk yadda aka so ya faru ba zai faru ba idan Allah ya ga dama zai yi wasu abu sai ya yi su da sabab in bai ga dama ba sai ya yi su ko ba sabab kamar misali yanzu in ya ga dama zai ruwa sai ya hadari in bai ga dama ba ko ba hadari sai ruwa ba dole ne sai an yi hadari da na ba daga bai yi sabab ba kenan in ya ga dama ya yi da sabab in ya ga dama ya yi ba sabab saboda haka yana yi shi yasa in an zo ake cewa shine rabbus sab asbab shine ubangijin shi ke sa sabab shi kuma shine rabbul asbab din kuma in ya ga dama zai sa ka samu abu ko za ka yi abun ko yayi da sababi ko yayi ba sababi duk zai yi in yana so sai yayi sadda zai halitta annabi adam bai halitta shi da komi ba da abin nan ba ba ba ba mama haka ya zo ya yi ya yi shi ya ɗebi ƙasa ya sa aka ɗebo mai ƙasa kuma ya yi abin da yake so da shi ba ba ba ba mama amma da ya so da annabi isa ya yi shi da sabab ɗaya sai ya yi mama kuma ba ba ba ya ce shi kuma a yi shi da mama ba ba ba to da ya yi su da sunan yadda ya abin nan dinsa saboda haka in ya so zai yi ya fito ko to da haka kuma in ya so ya kubutar da bawansa duk inda ya shiga zai kubutar da shi shi yasa aka ce da zunnun ya shiga cikin cikin kifi shi kuma ya shiga inda duk wani halitta a tunanin mutum in an kai nan wani mutum ya gama yawo amma shi sai da ya kubuta domin kifi ya haɗiye shi kifin nan da ya haɗiye ba inda ya tsaya da shi sai da ya kai ƙarƙashin teku sannan ya tsaya a cikin ƙarƙashin teku ya tsaya sannan kuma ga cikin duhu ga duhun ruwa ga duhun dare ga duhun kuma an yi laifi an saba ma Allah dan saban Allah kan shi duhu ne amma da ya faɗi kalmar nan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai aka ce gashi nan kalmar ta tafi har saman bakwai ta je ta fita ita ta je wurin mai ita kuma aka a ce aka ce ga umarni na an bada kifi fitar da wannan bawa nawa ba ta aka ya sakai cikin ruwan ba ya fita da shi ma sai da ya kai shi bakin gaba sannan ya aje da ya aje kuma aka ce ya wahala bari a bashi abin da zai ci ya sha kuma jikin shi ya murmure kuma yanzu har yanzu ya zama mana magani da yawa wasu rashin lafiya da za a yi idan ka sha kankana magani ne kwanaki hau wani sirri muka faɗi nan malam abubakar ya ba mu can cikin abin nan shi ya ce in kana da mata wannan irin wadda ba ta an ka yi ka yi amma kyau ta ta kiyo a cikin gida ta matse ba ta abin nan nemo kankana da ratsaf ka rika ba ta tana ci ka ga za ta zama ka ga za ta zama abin mamaki sai ta fita daban a gidansu mhm. eh to ga gani to duk waɗannan abubuwan magunguna ne kawai suna nan cikin akwai akwai atibbu bil ash ash ab eh, akwai abun nan ba akwai magani kawai na ciyayi kan shi ciyawa da idan ka zai dinga matsala ka ga yana ma durundurum kawai ka tafi cikin can wajen ka je ka samu wajen fulawa fulawa nan inda korayen abun nan suke da safe ka kalla da yamma ka kalla da safe ka kalle su da yamma ka kalla in kai za a daga nan idan ya warke kana kallon korayen abu kana kallon ciyayi shi yasa su suka gano abin cikin lizamin mu sai da mutum yayi gida ko dan kos ne sai nemo yan fulawoyi ya daddasa wurin mu ko tunda bamu san su ba sai yara su zo su tsige su ma to yaran dai dai suke da awaki ba su san amfani ba su san abin nan su ba su ba tarbiya ba su san tsari abin nan ba ba kai saka yi ba cikin abin nan ba dan zo su tsige su kawai amma waɗannan abubuwan da ake kallo duk wata ciyawa da kake gani a doron ƙasa Allah ya yi ta akwai hikiman da ke liƙe da ita ko dai mun sani ko ba mu sani ba shine kawai yanzu da ka fara ganowa ko baka gani ba duk wani ganye da itace da ka sa shi a cikin ce wannan ga maganin da yake sai ka an zo ana ta diba wannan ce ma ga maganin da yake kaga ana ta diba dama haka suke tuntuni rashin sani ne ba mu sani ba kawai ko kuma abun yema yawa kamanta da abun nan din kawai amma dole ta ka da ta tatta abun nan ba ka samu kankanan nan kana ba ta kana shan wannan kankanan da wannan rakab rakab ko shine wannan mai yala yala shine eh eh bala eh danyen dabino ake ce mai a gane ko to ne bala irin wannan bala irin abu nan ni ban san sunan shi ba gaskiya sai dai a ce danyen dabino ko alarama to shi na eh danyen mai yalla yallan nan eh hain shi wanda bai riga ya zama tamr ba in ya riga ya zama tamr ya zama ya bushe ba yawa shi to ai cikin shi ma akwai mai daɗi shi kuma wanda din shi din akwai wanda yake da zaka ji bauri bai akwai kuma wanda shi din gashi danyen ne amma kuma yana da kyau sai dai dai kudin ka ba shagalin shagalinka ne kawai abun mhm Eh, eh. <laughs> ya zo ana ba ta wannan tana ta ji wallahi ta fi nan gaba kaɗan eh, kuma tana ta damuwa ta ce nan kaza na ciwo kaza na ciwo kaza na namu samu habbatu sauda a samu nono mai kyau irin na fulani mai kyau wanda ba gurbata shi da wannan abin ba a rika ɗaukar cokali ɗaya ana zuba a ciki ana ba ta tana sha yadda za ta zama ko za ta ƙara ce maka za ka za na damunta nan za a tsaya iya nan ya yi za ka nan sauran zai kuka <laughs> ya za ka so da haka abubuwa ne da dama suna nan an yi shi ko mun kawo magana wannan ne na aka ce mu kuma aka ba mu daga nan aka ce duk wata masifa da ta dame ka wani abu in ka koma ka rike ka dinga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin insha Allah Allah sai ya baka mutsa ba wani abu da zai dame ka da zai ka fara faɗin wannan kalma kai ta yi in dai ka yarda insha Allah ya baka mutsa mafita kan wannan abu har wani wurin ma sai aka yi da mutum zai kwanta rashin lafiya ya dinga cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin har yayi so 40 aka ce an kankare mai zanuban shi gaba daya in ya mutu daga nan ya sha idan ya tashi daga nan zai tashi ba zanubi kwata kwata an wanke mai komi in ko ya mutu to ba a ma tambaye shi kabari ya sha kama ina wane ne kai ne din zaka yi ko wasu ne za su masu biyar ka ne za su ce maka dinga yi mu mutanen ma babban gatar ka in baka da lafiya su kama lemu da ayaba so su zauna wurin ka su ka tabbatar ka ci lemu da ayaba to akwai lokacin da za a gani ko ka ci lemu da ayaban ko ka yi sun san ba za ka tashi ba a gana kyara lemu da ayaban ba ita ma da za ka tsira da atan to babu to kuma wani bai saba ba ne shi kuma bai saba ba wanda dama tuntuni shi sharholi ya yake bai saba da askar ba bai saba da ambaton Allah ba kana ganin zai iya ta ambaton Allah ya kai su 40 bai gaji ba balle bai da lafiya ku lura da littafin nan da muka karanta ma'arakatu shaitan ma banil insan shaitan da yake fada da dan adam wai lokacin da lafiyar ka lau, kana da lafiyar ka, kana da hankalinka kana cikin hayyacinka shaitan na fada da kai ba ma shi ke zuwa da kanshi ba yaran shi ke turowa kuma sun zo sun rinjaye ka wajen faɗa sun sa ka ka da malmala kaza ka ɓata kaza ka ɓata kaza to yaya kake ganin kuma ranar da baka da lafiya radda zai zo da kanshi da shi da kuma yaran lokacin da lafiyar kalau baka yi ambaton Allah kai minti goma sallah wannan za a sallame ta farilla mutum idan ya tashi da an sallame daga salla yanda ka san an caka mai basilla duwawu haka ka ga yayi wof ya fita daga cikin masallacin ya fita a yau lafiyar shilau bai yi wannan ba kamar ana caka mai tsinke zai fita daga sallah kamar yana bisa ga ruwashin wuta zai fita daga sallah wani masallacin limamin ke fara fita ma shi da zai koya ma mutane shi limamin shi ke fara fita kuma kowace sallaci duk sallolin nan da kaga an ce ana so a jinkirta a tsaya masallaci ko ba za ka kai karshen ba kaɗan daɗe dai kaɗan yi wani abu sallah asuba sallan magariba to liman ɗin wani wurin shi ke fara fita to me yasa aka sa shi liman mhm. to me yasa ya zama liman sun haka sai tashi ya wuf ya fita daga daga masallaci shi zai fara fita daga nan kowa ya fita kafin ka ce kwabo kowa ya bar masallacin ba wanda ya zauna cikin masallacin ya ambaci Allah ta tabaraka ala yanzu mutum lafiyar shi lau ya hana shi zama yi wannan mutumin da ke kwance yana lafiya lau baya yin sallan nafila in an yi sallan magariba yi wuf in an yi sallan azuhur bai zo da wuri ba balle bai yi da kabaliya ba bai badiya ba shi bai zo da wuri ba balle yayi kasa a tada yanzu kuma da za a gama bai iya zama yayi ko raka biyu zai fita da gudu a la'asar bai yi ba a magariba an sallame yayi wop ya tafi a isha'i an sallame yayi wop ya ce shi zai je ya ci tuwo wai kada tuwon shehu ce sarkin cin tuwo to yanzu kana ganin mutumin da ya kasa yin nafila sadda yake lafiya lau ne zai nafila yanzu bayan bai da lafiya yana daga kwance a ce yanzu ya ma yi farillan har ya zo ya nafila wasu ma in suna kwancen ko ta farillar suna yi ne idan ka tambaya ma ka ce ya yi sallah sai wani ya ce yana cikin wannan halin ka bari in ya tashi ya biya to wace zai tashi to wanda bai yi wannan farillan ba shine yana fila kuma daga kwance yana daga kwance tuna ai yau yana yin nafilfili in hantsi yi yana sallan duha a biyu ko yana sallan duha a hudu yana daga kwancen ya zo ya tambaye ka ya ce lokacin sallar hantsi yi? a ce mai yi ya ce ina so in yi sallan duha yadda na saba kuna ganin wanda bai dama ya yi zai wannan shine zai zo yanzu yi? wallahi ba zai yi ba to kamar haka ne yadda mutum bai saba ambatan Allah ba duk lokacin da ka ce mai ambatan Allah jin shi yake wata bala'in masifan aiki ne mai nauyi ka ce ya yi, na haka ba zai yi ba to walle lokacin mutuwa sadda ga nauyi na rashin abun nan ba ga masifan zai bar duniya ga wancan tunanin da za a yi gaba ɗaya mutum wani kiɗimewa zai gaba ɗaya ba zai iya yin komi ba to shine zai zo ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin hayye arba'in 40 ba zai iya ba ko ka wani ko cewa kai ya ce kalmar shahadan kanta wallahi akwai shagalallun da an zo za su mutum a ce masa ce kalmar shahada su ce wallahi ba za su iya faɗi ba guda ɗayan nan su fadi za su ce ba su iya fadi harshen su yayi nauyi suka ce haka makaranta shi ala ayi halin tamut aka ce mawani ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya ce ba zai iya ba harshen yayi nauyi amma kaji zai iya cewa ba zai iya ba harshen yayi nauyi to wani yafi tsawo ba zai iya ba harshen yayi nauyi kafin ya faɗi wannan ba zan iya ba harshen yayi nauyi bai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba amma ba zai yi bai faɗi ba zai yi ba saboda Allah ya nisantar da shi daga gare shi bai nemi kusanta zuwa ga Allah ba sai yau ya fito ko saboda aka waɗannan abubuwa suna da gayatu ahammiya da mutum an gaya mana mu bayin Allah ne Allah zai jarrabi bayinsa gaba ɗaya in dai a duniya ne za a iya samun jarrabawa to kai ga yadda za a yi ko jarrabawa ta zo ka tsana kanka daga ciki mana ko masifar ta zo ka tsana kanka daga ciki an gaya ma biyar da za a yi to amma mun yi an gaya ma wannan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin an gaya ma la haula wala quwwata illa billah aka ce wanda ya faɗe ta sau ɗari a rana Allah ba zai jarrabe shi da wani talauci da zai da zai ruda shi ba kama mutum sai gan shi yanzu a ruɗe yana nan kai yana tafiya kan hanya ma yana magana amma kuma bai iya zama masallaci sai ci minti goma sha biyar ko minti ashirin ya yi wannan abun ya fita daga wannan matsayin amma zai iya zuwa gaban wani kuma ya zauna ko ya je yana jiran shi bai ma gan shi ba yana kofar gidan wani yana jiran wani ya yi awa ɗaya yana jiran shi ko bai ma gan shi ba maimakon ka ci awa ɗaya nan a banza ka ci minti talatin mana ka kai kukanka wurin wanda yana jin ka kamar saboda batar basira kwakwalwan babu haske babu cikin zuciya sai mutum ya ce abin nan har cewa aka yi idan mutum ya ce hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ya faɗi so bakwai aka ce wannan Allah ya yi alkawarin sai ya tsaya mai ko shi daga ƙarya ma kake ma sai shi Allah sai ya tsaya ma in ka tashi da safe ka faɗi so bakwai ka zo da yamma ka faɗi so bakwai nan muka karanta da ku cewa Allah ya yi alkawarin zai tsaya ma duk wani abu da ya taso ma zai tsaya ma a jima ko a jima ko ba daɗe abin nan da ka sa gaba sai ka ci nasara to me matsala ba sai dai rashin yi ba Allah bai so ka da dacewa ba kai kai ta fama kai ta fangan wurin bayin Allah a banza baka samu kuma komi ba to saboda haka wannan shine ina ne muna nahar ko a muna wannan sharhul kalimat saboda haka wannan na maganan tsirar da annabi ibrahim li qaumin yu'minun ga mutane masu imani li anna mu'minina domin kullum mu'minai humul ladina yantafi'una bil ayat li hayati qulubihim sune waɗanda suke amfani da ayoyin da ake gaya musu kullum mu'minai sune ake gaya musu ayoyi suna amfani da su saboda me li hayati qulubihim saboda zukatan su a raye suke su kawai Allah ya riga ya sa musu haske wa man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nur wanda ko Allah bai sa mai haske ba to ba inda zai samu haske su waɗannan Allah ya riga ya sa masu haske zukatansu a raye suke tangaram zukatansu suke awsanan mawaddata bainakum wannan suka dauki kun dauki wasu gumaka ai tafassum awsanakum alihatan kun dauki wato gumakan ku sune abun bautar ku ta tawadduna kuna soyayya da su min ajali ibadatiha wata tahabbuna lidhalika saboda bautan su kuke yi kuma kuna son su ta dalilin wannan kuna soyayya da juna aikin banza kuma kuka yi fil hayatid dunya anan duniya ay hadha tawaddud wannan soyayyan wa tahab da kaunan juna da kuke yi at kunan da kuke so ni juna da ku ala aliha a wannan abun bautan fil hayatid dunya faqat anan ne kadai kuke ganin ma za ku yin haka fa amma ay ammal akhirah fala amma lahira ba ku da wani wurin kamawa ba ku da wani abu da za ku samu ya fito ko yakfuru ba'dukum bi ba zai wato sashi zai kasance masashi ay yakburu almatbu'una bi atba'ihim wa yatabarra'una minhum wanda aka bi wanda aka yi masu biyayyan za su zo ranar lahira su kasance ma wanda suka bi suke ba ruwanmu da ku mun barranta ma ban san ku ba karya ma kuka yi mana da kuka ce mun ce ku bauta mana a ina muka gaya muku Karya kuke mana su kuma nan ba maka ba komi sai tsinuwa wa yal'anu ba'dukum ba'dan sashe dai dinga tsine masashe ayyaka al atba al-qada alladhina tabauhum fil batil su mabiyan za su tsine ma jagororin su wanda suka bi wanda suka ja su suka yi bautan wani Allah kan ƙarya to mabiyan za su koma suna cewa ku ko Allah ya tsine maku dan kun ja mana wahala gashi nan kun jawo mu mun yi maku bauta kuma yanzu an zo kun yi barranta kun ce ba ruwan ku ya fito ko waɗannan su ne ayoyi ko su ne kalmomi wanda za su iya tare mu wajen fahimtar cikakken ma'anar ayoyin ma'anar ayatai ne ma'anar waɗannan ayoyi ma zalar siyaƙo fi ibrahim alkhalil alaihi salam har yanzu jerin magana bai gushe ba ana ba mu labari ne game da a annabi ibrahim akwai nahar adas siyaƙul karim bayan da can mun yi magana tunda sai da muka samu wasu jimloli ko kal ayoyi ita itiraziyat wanda suka gitta a tsakiya bayan mun yi maganan cewa wa ibrahim tun baya da muka karanta ya karanto mana can baya kuka koma can aya ta goma sha shida wa ibrahim iz qala li qaumihi ay ibudu allaha wattaquhu dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun bayan daga nan sai muka ƙara yin jiya kuma awalam yaro aka ƙara bayani kaman ba da kowa aka yi bayani ba aka bayanin wannan to bayan an gama mana waɗannan bayanan yanzu aka ƙara dawo da hankalinmu mu koma mu ƙara jin kisa annabi ibrahim din nan eh, an kisata ibrahim alaihi salam ba da tilkal jumalul itiradiyya kun gani bayan waɗannan jimlolin da suka faɗo mana tsakiya dan su karantar da mu wani abu allati takhallalat alqissa bi qasdi isarati shu'ur quraish wanda ta kutsa cikin wannan kisan ta shiga ciki saboda a jawo mana tunanin quraishawa su ma su ji a jawo hankalinsu wa tahriku iri iriha sannan a jawo zuciyarsu a motsa masu zukata su yi tunani raja an tatlubal hidaya saboda tunanin ko za su shiru shine wani lokaci sai a ba da kisa a da labari a gaya mana yanzu ana magana annabi ibrahim zamani mai tsawo sai aka dawo aka koma ana magana da larabawan ƙuraishawa aka ba su labarin kisan nan dan a jawo hankalinsu a tada tunaninsu a jawo hankalinsu watakila ta dalilin wannan su nemi shiriya haka ne ko to shikenan sai kuma muka koma yanzu bayan an yi wannan fa ta asulu alaiha sai su hau kan wannan shirin izi hiyal al maqsud min sawqi domin duka gaba ɗaya dalilin da ake kawo mana kissoshi a ba mu labarin annabawa da suka wuce ai dan saboda mu mu zama iyaki a'ani wannan wasu ya jara kamar ai mana hannunki mai sanda a nuna mana yanzu misali jiya da muka yi magana ko shekaran jiya da aka yi magana annabi nu muka jero ko jiya ne aka jero maganan shekarunsa aka ce yana da shekara ɗari biyu da hamsin aka aiko shi zuwa ga mutanensa ya zo ya shekara 950 yana kiransu in ka hada nan ka hada 1200 aka ƙara cewa bayan kuma an halaka mutanen ya kara yin shekara 250 idan ka hada shekara 1450 amma duka da mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar ran shi ya ce ya no ya mafi girma daga cikin annabawa mafi daraja ya wanda Allah ke karban addu'arsa me za ka ce kai ka fi kowa dadewa a duniya ya kaga duniya amma kaga sai ya ce duniyan nan ya ganta kaman gida mai kofa biyu ne ya shiga ta nan ya fita ta nan shi da ya shekara dubu da ɗari hudu da wani abu to da ni da kai sittin ko saba'in ya kamata mu bari su ruɗe mu ka cire kawai sittin ka ce ma ka yi ɗari misali kaddara ma mutum shekara ɗari ya yi a cikin dubu da ɗari hudu da hamsin ka cire ɗari shi fa ya ya wuce ka da shekara dubu da ɗari uku da hamsin kai kaddara ma ka yi ɗari to ka bari wannan ɗarin su ruɗe ka shi da ya dubu da ɗari hudu da hamsin ya ce ya ganta yanzu ta koma kamar ya bi ta zaure kamar gida mai kofa biyu ya shiga ta nan ya bullata baya haka ya ga duniyan ya shiga ya wuce kawai kai ka ce irin abun nan da hausa ake cewa shigan shantun kadangare wannan sai wanda suka kada zai shigan shantun alabaji eh he to ya kuma ya fito da ya shiga ya ga dudu ciki yayi eh eh ai da ce ba shigan shantun kadangare ai da ya shiga zai ma tsaya ya ga ciki shi da ya shiga wala yana shiga da zai warzo ya wurguro da gudu zai fito da gudu ya shiga masifa to haka ya kamata mu kalle ta amma ina wani kawai shi da shimfiɗa shi da komai ma har da fulo ya samu wurin kwanciya har ya rufa da mayafi to saboda haka kaga wannan shine abin nan ɗinsa kuma mutum a mai maganar duniyan nan a nuna mai wurin nan ba wurin tabbata ba ne an gaya ma an ce duniya wannan duniyan shi ita ce ita ce dara malla dara lahu ita ce gidan wanda bai da gida fi ha yajma'u malla aqala lahu a ciki ne mahaukaci ke tara kaya duk wanda ke tara kayan shi a nan duniya bai tanaji wani abu a lahira ba komin wayen shi ana ce mai shi elite ne shi wane ne a shari'a mahaukaci ne domin mahaukaci ne ke tara kayan shi inda zai bari inda ba zai tashi da abin nan bai tafi ya basu a banza kuma wani ko da hauka ya haukan in ya koma wurin Allah sai kaga ya samu mafita mun kar malamin mu yana ba mu labari ni ne malam Abubakar muka je yace yace ai in dai mutum ya rike Allah ya roki Allah ya koma ya tuna ba Allah yake kallo wallahi ko da hauka ma Allah sai shi ko hauka yake Allah sai ya bashi mafita aka ce wata ya ce ta zo ta gina gidanta jikin gidan wani sarki ta gina gidanta jikin sarki ta yi bukka ya ce Kai bukata jikin gidan wani mai kuɗi rannan mai kuɗi ya fito ce wannan haukan waye an bata mai gida a cire gidan a ya galgala aka cire gida aka jefar ita kuma yamma ta yi ta dawo ta ga gidanta ba kowa ta ce in jari ta ce Allah ka san dai ban da kowa na ba ban maka gida gidana ka bari aka rusa mun? ka bari gidan nan nawa yanzu na zo ba to ina zan kwan wurin ka kai fa na ban ma ajiya ni ba ne da kowa sai kai sannan ka bari aka rusa man gidana to yanzu ya zan yi aka ce sai aka sa mala'ika ka ce zo gina mata wani gida mai kyau ta zauna ta zauna tun da dai ta koma wurin shi ko hauka ta yi ta samu ta samu mafita to duniya ba wani abu bace wurin Allah ba ta da wani kiman da zai sa har ya ce wai ma sai kai kirki zai baka in kai kirki ba duniya yake baka ba shi yasa wani ya ce shi yana mamakin yanda za a yi mutum ya yi fada a gidan da ana ba na banza ana ba na kirki ya damu da shi har ya kai shi ga wani abun nan ba ga inda ya kamata mutum ya nema hiya dara man dara lahu fiha yajma'u man la ita ce gidan wanda bai da gida a ciki ne mahaukaci yake tara kayan shi amma masu hankali yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sama ya haɗu da annabi ibrahim ai annabi ibrahim bai masa wani maganan duniya ba bai ce masa wani abu a duniya ba abu biyu ya masa ya ce kai ne annabin ƙarshe da aka aiko ya ce ni ne cikin ya'ya ya ce baba ya ce ɗana ya ce kai ne annabin da ya fi daraja al'ummarka za a ba su aljannan da ba wasu masu irin aljanna irin tasu gidaje ne za a ba su ɗingima ɗingima sannan da filaye kamfata kamfata masu faɗi ka ce ma ‘ya'yana ga saƙo daga wurin babansu su aiko da kayan da za a yi masu dashe-dashe a cikin waɗannan gidajen domin gidajen nan dole sai an aiko da kayan dashe-dashe daga duniya saboda gidaje ne manya-manya je yadda za a yi ma dashe-dashe na kyauta akwai sauran filaye da ba dashe-dashe to su aiko da kayan da za a yi masu dashe-dashe a daddasa masu kafin su zo saboda su ƙara jin daɗin zama ga 'ya'yan itace ga itace masu abin ya ce me zan ce masu su yi ya baba ya ce ka ce su rika ambaton Allah lokacin sahur gab da asuba za ta yi su duka ambaton Allah su rika yin tasbihi suna yin tahmid ce ya dawo ya gaya mana yace in ka ce subhanallahi alazim wa bihamdihi ka dasa daya subhanallahi alazim wa bihamdihi ka ƙara dasawa subhanallahi alazim wa bihamdihi duk wanda kai an dasa ma wani irin dabino na musamman cikin aljanna da ni da kai da ke yau guda nawa muka dasa a can shi ne abinda mutum zai kalla na ka waɗannan su ne abubuwan da ya kamata mu riƙa lura da su muna kallo kuma in ka saba da su to ba za ka daina yi ba na gaya maku imamu ahmad mun yi maganan kissan da ya je ya zauna wanda imam furi ya bada ya ce ya haɗu da wani mutum da ya kwana shagon shi ba sai mun maimaita abu kada mu ci lokaci amma ya ji shi yana ambaton Allah yana ambaton Allah ya tambaye kai baka gajiya ne na ga tun farkon dare kake ta ambaton Allah har zuwa fitowa alfijir baka gaji ba Ya ce ai in zai gaji da ambaton Allah to kuwa zai gaji da lumfashi ce shi yadda bai gajiya da lumfashi haka bai gajiya da ambaton Allah to menene sa ka zama haka Ya ce saboda tun yana karami maman shi ta koya mai yawan ambaton Allah maman shi ta koya mai mu ko yawanci mamannin sai dai suka koya ma mutum tatsuniya sai wake waƙen banza yanzu kuma na wannan zamanin wanda uwar ta iya ƴaƴan sun iya wani ɗan tun yana ciki ya iya kiɗi da rawa naka da ya fito kawai ya saba da ya fito ya san abin da yake ji kenan a ciki kullun ya ji kiɗi da rawa kuma nan makaranta cikin littafin dr abdullahi nasul unwan ya ce da za ku rika jiyar da yaranku ƙur'ani tun suna ciki idan suka zo duniya kuka ce masu su haddace za ku ga sun haddace cikin sauƙi domin duk ayar da ka gaya mashi ko surar da ka gaya mai zai ji ya taɓa jin irinta kuma ku auna yanzu abin da ka taɓa jin irin shi sai aka maimaita ma shi ya fi saukin ka rike ko wanda baka taɓa ji ba to yana ciki yana ta jin qur'ani kullun yaji ana karanta qur'ani kullun yaji maman na karanta da kanta yaji tana jin sautin qur'ani yaji tana ji ya saba ji sai yayi shiru nan yanzu akwai wata ɗaya yarinya nan wurin ban san ta ma ta alaran ma ce ma ba ma sai an je wani wuri ba wallahi na gaya maku idan ta zo nan wurin tana mutsu mutsu ana fara karatun qur'ani rib da ciki za ta yi kawai ta koro ido nan wurin ba ta ƙara motsi ta karama ce ta goye ce yanzu ta fara iya zama amma ta saba ji uwarta ita ke dama da baki in za mu yi karatun mata ubanta shi ke dama da yanzu gashi nan zanni to ko ina tana ji duk inda aka yi tana ji da an zo aje ta take ta kwantar da ita gabanta ta dinga jan bakin nan ba ta kara motsi ta an gama karatun nan da suna nan da ka gani ko yau ta zo yarinya tana nan tana nan nan wata ke zama su ke jan bakin za su karatun to wannan yanzu ya kuke gani abun bai baka sha'awa ba ta saba ji ta saba ji ta saba ji ta saba ji in ta zo nan ta ji muryan mamanta ta ji muryan babanta shi ke karanta don haka sai ta tsit da nasu ta saba ji amma mu nan yaran in sun fara magana an ce ma nan ne magana nan mahimmancin a ce kakka bari wani ya riga ka wajen faɗi ma ɗanka kalmar shahada kakka bari wani ya riga ka wajen koya ma ɗanka fatiha ko iyakka idan ka koya mata fatihan nan ko ka koya mashi fatiha ya iya ta dalilinka ka gama gina wani babban alkhairin da ko kana raye ko baka raye ka dinga samu domin in ka zo ya girma ya tashi ka tuna duk ranar da zai sallah ko yaushe zai sallah karanci sai ya karanta fatihan nan sau goma sha bakwai in bai nafila ba kuma kai ko kana raye ko baka raye kai ka koya mai karatun nan lada za ta je cikar da ka cikin kabari akwai abin da ya fi wannan yanzu ko ko a nan duniya kana raye aka ce duk rana ana sama dubu ashirin da biyar a cikin akawun ɗinka kuma ba ka taɓawa aka yi shekara ɗari nawa za ka gani cikin akawun ɗin nan ba ka taɓawa kullum a sama dubu ashirin da biyar a ɗauka ƙaranci dubu ashirin da biyar kullum a sama cikin akawun kuma ba ka ɗiba kai ba ka taɓa su kawai akawun ɗin ka ƙyale shi ba ka taɓawa aka yi shekara ɗari kullum sai an sama dubu ashirin da biyar idan aka yi shekara ɗari kaɗai account ɗinka nawa zai samu to balle lahira lada ɗaya idan mutum ya je lahira a ce ya yadda ya bada ta za a bashi duk duniya da abin da ke cikin duniya wallahi ba zai bada ba kama za ka samu waɗannan wannan tarin ladan saboda wannan da zai karanta fatiha baka rayu in ko baka da dan ko baki da dan koya ma wani mana koya ma wani riga wani ka koya masa mana koya ma wani wani ɗan ka gani ba sai ka ba kowa ka koya ma da zai karanta ka samu wannan ladan na'am sosai in yayi shi ma ya samu in yayi ya samu ai da hanyar da mutum ya samu ita zai bi ba na sha ba da misali ba na ce yanzu mutum ya zo ya jina aji biyu ya dauko ya ce so yake yara a karantar da su kafin shekara biyar ya dauki nauyin so nake yaran nan su ma haddace qur'ani ai nan cikin mu yanzu nan za ku gani insha Allah bayan sallah za mu tafi ai sai da an matsa an matsa sai na je wurin na ce ba zan samu zuwa ba zan yi tafiya zan je Nijar suka ce a da Allah su za su an ma daga sauka an daga saboda mu samu mu zo wanda ya abun nan din makaranta ce ya gina ta abun nan din ya hada mahaddata ne yanzu sun haddace Qur'ani za su yi sauka waɗanda suka haddace sun gama sun gama abun nan suke zo mu je mu gani to ya ka gani ai akwai hanyoyin da za a yi a mutum ya samu alkhairin da ba shi da iyaka amma wanda Allah bai so shi ba fa ba zai yadda ma ya bi shi ba in bai so mutum ba ba zai yadda ya sa mai tunanin yayi abin da zai taimake shi ba mai tsira lahira kwata kwata bandan bandan kawai zai tayi zai yi ba kai abin nan sura idan aka yi maganar tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk cikin wancan mun karanta a tafsira da aka ce annabi ya ce wajidtu an takuna tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk fi qalbi kulli mu'min aw kama na so a ce wannan suran tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk tana cikin zuciyar kowane mu'mini aka ce wani mutum ya zauna wata rana a kabari bai san ya zauna kan kabari ba yaya da zango sai ya ji ana karatu daga cikin kabarin nan tun daga farko har ƙarshen sura ya tambayi annabi ya ce hiyan najiya hiyal munjiya tunji sahiba hamin azabil kabari. ai munjiya sunanta najiya tana tserar da mai karanta ta ne daga azabar kabari aka ce ana so kullum dare ya zama mutum ya karanta ta to cikin a taskira sai ya ce ba wai karanta ka koya ma wani ma ya rika karantawa ko kana raye ko baka raye ta zama dalilin ba za a yi ma kabarin ba to mutum nauka ka koya ma kai ma kayi ka haddace ayoyinta nawa ba ayoyinta talatin ba amma yanzu da za a ce in mutum ya kawo ta sati mai zuwa akwai nawa za a ce ma kudin saboda su kauri mu ji ko sannan ne za a yi a ce duk aya ɗaya dubu goma to za ka yin kai talatin kana da dubu ɗari uku in ka zo rana ita yau a ce duk wanda ya zo nan ya ba da hadda yana da dubu ɗari uku kana ganin ba za a haddato ta ba eh walle kuma ga sallah ta kusa ko mutum ya je ya shiga ginsami kawai malam yana neman kuɗin ginsami ga ɗinki ga kayan yara ga awarwaron yara ga waye baka saya ba kaji ga dubu ɗari uku malam gara ɓasa daga rana daga yau zuwa rana ita yau a zagayo a ce a haddato ta kana ganin akwai wanda zai kasa amma ba a karanta waɗannan abubuwan da sai mutane su kallon abu sai an ba su misali da abin duniya suke ganewa ga mahimmancinta ga abun nan ɗinta kuma in ka ɗauke ta za karanta ba ka cin minti biyar ka gama minti biyar in dai ka iya ta ka ɗauke ta kana kallo minti biyar ya ishe ka kai ƙarshen ta ka gama ta amma ɗan ya bari shi ya sa ko wannan gara ba sa ciki ya bari ka yi ko ka fara ka in ka ɗau waye ka ka dinga haka kana haka kana haka kana haka za ka ci awa ɗaya amma kana ɗauko wayan nan ya ga ƙura'ani za ka karanta kafin kai minti biyu ka fara bacci in ba sa'a ba ka saki wayan ka saki ƙur'anin ka ke gaba ɗaya sun faɗi saboda shi so yake yi kawai sai dai mun halaka kuma mu mun goyi bayan shi Allah ka ba mu mafita saboda haka wannan shine abin nan ɗin su aka ce aka gaya mana wannan da haka mu gane waɗannan abubuwan mu fahimce su aka ce saboda haka aka zo aka nuna ƙaryarsu wa bayyana lahum batilahum wa kashafa lahum an jahlihim aka bayyana wannan abu da suke na ƙarya aka bayyana jahilcin su wa dalalihim laja'u ka'adati tughati ay min ahli al-kufr sun koma sun labe ne kamar yanda waɗanda suke masu ƙetare iyaka daga cikin kafirci suke tuntuni wal batil ila tahdidi sai suka koma suka koma maimakon su bi gaskiya sai suka koma suka laɓe, suka tsaya suka fara suka irin yadda waɗancan suka yi da kuma yin barazana ta nuna ƙarfi bil quwwati fa qalu ma bihi ta'ala anhum shi yasa suka faɗi wannan abin da Allah ya bamu labari ai fa ma kana jawaba qaumihi ba abinda mutanensa suka faɗi ai fa ma kana jawabuhum ai amma sami'u min al-hujaj wal barahin ba wani amsa da suka bayar akan abin da suka ji na hujjoji da dalilai ala butulani shirki wa sihhati tauhidi da yi masu bayani akan shirka gaba ɗaya banna ce batatta abu ne wa sihhati tauhidi kuma tauhidi shine gaskiya shine ingantaccen abu illa an qalu qutuluhu aw harriquhu sai suka ce a kashe shi ko kuma a kona shi ay illa qawlahum uqtulu ibrahim bisayf ku kashe shi da takobi wa nahwihi aw harriquhu bin nar ko ko ku kone shi da wuta wa nafadhu jarimatahum kuma ka suka zartar da wannan babban munan laifi nasu bil fi'li a aikace wa awqadun nar suka hura wuta wa alquhu fiha suka jefa shi cikin wutan nan wa qala Allahu jalla wa jalaluhu lin nar daga nan ne Allah ya ce ma wuta kuma ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim ya wuta ki zama mai sanyi kuma sanyin na aminci game da annabi ibrahim da aka faɗe aka ba ta umarni ma sai da aka yi mata kaidi an ce da ba a ce mata bardan wa salam ba to da sanyin kuma sai mai yawa za ka ce bardan sanyin na aminci fa kanat kama umirat saboda aka ta kasance kamar yadda aka umarce ta wa kharaja ibrahim saliman annabi ibrahim ya fito lafiya law lam tuharriqu an-nar siwa ay kitabihi alladhi shudda bihi ba abinda wutar ta kona sai igiyoyin da aka daddaure shi da su su ne kawai suka kone ai wanda aka daure shadda bihi yadahu wa rijlahu sai wannan igiyan kirtanin da aka daddaure aka daura kafafunsa da hannuwansa huwa ma dalla alaihi qawluhu shine abinda magana Allah take nuni fa anjahu Allahu minan nar Allah ya tsira da shi daga wuta ina fata an gane akwai na har nan namba na biyu thumma tafaqu ala tahriqihi suka ittifaqi akan su kona shi wa nafalu matafaku alaihi suka zartar da abin da suka ittifaqi fa alquhu fin nar wa Allah suka jefa shi wuta shi kuma Allah ya tsirar da shi falahul hamdu wa minna Allah ke da kyauta shine mai yabo mai kyauta da kari saboda haka Allah ya tsirar da shi daga wannan shari nasu wa qawluhu ta'ala inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun da waɗannan abubuwa da aka karanta akwai abubuwan lura ai fi kaunin nari lam tahriq ibrahim a kasancewar wuta an santa mai konawa amma yanzu da Allah bai bata umarni ba aka jefa annabi Ibrahim ba ta kona shi ba fa yaktalifu tabaha sai gashi dabi'a ta ta canza dabi'a ta ta konawa yanzu ta koma mai sanyi mai dadi wa tusbihu bardan wa salaman ta koma ta wayi gari ta koma mai sanyi kuma sanyin na aminci ala Ibrahim walam tuharriqhu ta kona shi ba yin hakan nan la ayatin akwai abubuwan lura ai da la'ilu qudratillahi ta'ala wa rahmatuhu wa hikmatihi wannan yana nuna alamomi ai da la'ilu qudratillah alamomi da ke nuna cikakken ikon Allah tabaraka wa ta'ala wa rahmatihi da rahmansa wa hikmatihi Allah yana jin yana yin abin da ya ga dama walakin tilkal ayat sai dai waɗannan ayoyi la yantafi'u biha ghairul mu'minin ba wanda zai amfana ko yake amfana da ita sai mumine Allah ka samu daga cikin mumine wanda za su amfana da ayoyin ka tabaraka wa ta'alaita annahum amwatun domin wanda duk ba mumine ba to matattu ne su ko suna yawo suna nuna suna magana suna rayi a idan shari'a matattu ne la yasma'una wala yubsiruna wala yaqiluna ba sa ji ba sa gani ba su da hankali amma mu'minun amma mu'minai ja'alani Allahu wa iyyakum minhum Allah ya sa ni da ni da ku cikin su ammal mu'minun fahum ahya su kadai ne rayayyu tafi'una bima yasma'un suna amfana da abin da suke ji wa yubsirun kuma suke gani da annal iman bi masabati ruhi fil badan domin shi imani kamar matsayin rai ne a jiki yanzu yanzu nan ana zare ma mutum rai daga nan zai kara motsi to haka nan in an zare imani jiki ko a banza yake saboda haka imani a jiki kamar matsayin rai ne a jiki idan ba rai ba jiki idan haka kuma in ba imani jiki ya zama kwankwan banza ya zama bango ya zama babu amfani to haka abin yake fahim in da fil kalbi ai idan aka samu imani a cikin zuciya yana nan hayyar jismu sai jiki ya rayu sai jiki kawai ya rayu amma wa in kahu idan ko aka zama babu imani a jiki fal jismu mayyitun jiki ya koma matacce falal fala falal ainu tubsir wala al'uzun tasma'ul ayat dan haka ido ba zai rika ganin abin da ke faruwa ba ko an jawo hankali tun da gawa ce in an zo aka kwantar da gawa ka zo ka gani ko za ta danka ta ce ma sannu da zuwa ko tana jin motsi ka taba idon in ba sa ba idon ma shi ya shiga ciki sai in an rufe mata gawa ta riga ta mutu ko ido na bude ba ta gani wala al'uzun tasma'ul ayat haka nan kunnen baya jin ayoyi saboda kunne ne dode yake wa qauluhu ta'ala innama takhastum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayati dunya akwai nahar har guda biyu nahar na farko qara nasu mawaddatan ai bi tanwini mawaddatan mai wace mawaddata can maimakon nan malam ya karanta awsanan mawaddata bai yi tanwini ba shi bai yada wasali ba shi ko wannan nasu yace mawaddatan yayi masu wasali bi tanwini mansuban wa qara hafsin biduni tanwinin mansuban amma hafs ya karanta babu tanwini kamar yadda malai karanta ne da nasaba amma guda daya mudafan ila zarf saboda a dingina shi zuwa ga zarf ne kun samu na da zuruf amma fa wannan nahwu ne ba yanzu za ku yi wannan saboda haka abun nan ne wa qara ibnu kafir shi kuma ibnu kafir wa ghayruhu ya karanta mawaddatu shi mawaddatu yace maimakon mawaddatan ko mawaddata duk bai ce haka ba sai ce mawaddatu masdar raf'i kenan mudafun ila bainikum yana jingina magana mawaddatu bainikum saboda yayi ibafa ya zama wannan shi zama mudafun ilayhi shine wannan abun nan ne ala annahu khabarun cewa shi a matsayin labari ne illa anna ay khabaru inna ne sai ce khabaru inna ne inna mattakhastum min dunillah Sai ce abun nan dinsa ay mawaddatu shi yace saboda haka sai ce khabar ne labarin inna ne wannan wa ma sai ce ismuha kuma wannan inna ma din da aka ce inna sai dau inna daban ya dauki ma daban ya ce ga matsayin su wannan nahwu ne kada ya dame ku na'am na biyu aka ce qala al imam al qurtubi imam al qurtubi ya ce ma'anar aya ai ja'altumul awsana kun sau dauki gumaka ai ta alaiha fil hayatid dunya kuna nuna ƙauna da soyayya a kansu a cikin rayuwar duniya kuka ba Allah tabaraka wa ta'ala tunda kun yi haka za ku ga sakamako hada min jumlati qawli ibrahim li qaumihi wanda yana daga cikin jumlan da annabi ibrahim ya faɗi ma mutanansa wa huwa ya'izuhum yana masu wa'azi wa yarshuduhum yana shiryar da su akan gaskiya fa akhbarahum bi haqiqatin ay bi haqiqatin yatajahaluna ya gaya masu wani abu wanda su basu sani ba suna jahilta abun da gangan ya bayyana masu ga abin da ya kamata ku sani ga abin da ya kamata ku yi aiki ku lura da wannan ya bayyana masu abin da dagangan suna kin shi ya annahum ما tilka al-awthani آلهة alihatan ya'budunaha illa li'ajali ta'aruf 'alayha yace ba wani abin da yasa kuka dauki waɗannan gumaka waɗannan gumaka da kuka dauka kuna bauta masu, ba abin da yasa kuka yi haka sai dan kawai kun kun sanin juna kawai kun san su wannan gunkiwa ne kuna masa abin nan kuna kauna gare su والتوادد والتحاب من التحاب من أجلها kuna ƙaunansu kuna nuna soyayya gare su saboda ita wa sai a koma kawai su haɗu da juna a wurin bukukuwan nan wannan su zo wannan su zo a je a manya manyan taruka wa yastami'una haulaha su koma su tattaru fa na wa yashrabuna su je su ci su sha kawai la annahum haqiqatan ya'taqiduna su ma ba su yadda da cewa wani abu bane tunda mutane na gani yau suke kariya inda game da duniya ne yau an wuce a ce akwai wani laifi da mutane ba za su yi ba saboda ba su duniya inda saboda a samu kuɗi ne to kawai a samu wani abu a ci abinci a sha to wani komai zai iya yi ba mazan ba ba matan ba duba nan kwanaki nake gaya maka wata mace fa cewa ta yi ta kira kawarta ne ta ce mata wai ta zo ga wani harkan arziki da aka samu sun samu wani wai malami shi malamin nan ana sayan fom a ba da dubu biyu sannan mutum ya ba da fasfot ɗin shi guda biyu amma mutane uku uku yake ɗauka amma matan aure yake ɗauka kuma mutum uku ita yanzu an ɗauki ita yanzu ta zo da ita da ƙawarta da ita wadda ta kira ta hadda sunanta ta faɗi ta ce yanzu ta kira ta ne ta ce mata dan saboda harka arziki za a samu karuwa ya kamata ta kira ta ta gaya mata ta ce shi wannan bokan za a ba da dubu biyu a sai fom a cika fom bayan an cika fom din nan sai in ya anshe mu to shikenan zamu nemi gida mu kama mashi babban gida kaman 3 bedrooms haka a kama sai a dauki haya kaman ta wata biyu ko ta wata uku sai shi bokan ya zo gidan to su kuma za su zo gidan sai ya tazina da su sai an yi ma kowace sau tara domin za a dauka ne na farko ta farko a yi sau uku da ita a yi ta biyu sau uku a yi ta can sau uku kuma a juyo da juyo wadda aka fara a ta biyu yanzu ta zama ta farko wadda ta zo ta ƙarshe ta zama ta biyu har a kai ƙarshe sannan a juyo so tara za a ta juyawa a juya a juya in aka gama wannan to daga nan ne zai masu kuɗi yanzu ma so ake yi ita in an zo za a tambaye ta wani irin kuɗin take so kuɗin najeriya take so ko kuɗin wace ƙasa take so zai cika masu wannan gidan ne da kuɗi ta ce yanzu nan in mun gama wayan nan zan turo maki masifan ku ji ta ce saboda kawaye na ban san iyakar wanda aka yi mawa ba kawaye na duk an yi masu kuma sun samu kuɗin na aka in mun gama waya zan ɗauko maki da samful na kuɗin maki gani zan turo maki gani ki je muna nan zanne sai ga wani ya yake ce min shi abin da ya bashi mamaki shi bai san wancan labarin ba sai ce wai yanzu boka ne ke tara ma mutane sai ce wai ya cika masa gida da kuɗi na ce to ka ma ji asalin yanda abin yake kafin ya cika gidan da kuɗi ka ji abin da ake masa to kun ji ku ji fa maganar ta ce mata shi bai yi da ƴan mata sai da matan aure amma kuma yanzu matan auren ita ta ce ita bata san kawayenta iyakar waɗanda ya yi da haka da su ba kuma sun an masu kuɗin da aka yin sun gama waya za ta turo mata kuɗin ta ga su sau da aka yanzu ta kira ta taimake ta ne ta ba ta ita mata ta je ta shiga kunji to saboda haka abin nan ne sannan kwanaki na gaya maku nan wasu ma sun gani wani bokan aka nuno yana kai ka ce ma ba ɗan nan ƙasan ba ne yana zaune a kan wani wani rike da wani carbin shi ya ce to yanzu lokacin aikinsu fa yayi lokacin amfaninsu yayi duk wani wanda yake so a mai aiki kowane iri ne wanda yake so ya samu wata bukata to fa ga kofa yanzu a buɗe take gashi yana jan carbi ya ce amma fa su sharaɗin a zo wurinsu shi ne ya zama baka yadda da Allah ba baka yadda da manzon Allah ba in ka san ka yadda da Allah da manzon Allah to tsaya can wurinsu su yi ma kakka zo wurinsu su ba sa sauraron wanda ya ce ya yadda da Allah ya yadda da manzon Allah aka yi ce saboda haka in kuna so ku zo shi ka ji ƙirikiri ya faɗi magana ya ce su amma sharaɗin ka zo wurinsu ya zama ba ka yadda da Allah ba ba ka yadda da mazu Allah ba in ka san ka yadda da Allah ka to tsaya can wurinsu ka samu ka sake ka zo wurinsu ka ce ka zo biyan bukata ta kuma suna ta yi kuma ana ta zuwa wurinsu bokanci yanzu ba ma wai sai an tashi an je gidan bokan ba gurub gurub ne yanzu a cikin facebook da cikin whatsapp kawai da an shiga kawai mutum ya shiga ya rijistar kanshi za su ta turo mai sakonni su yi ta turo mai shi ma ya tura maganan shi bukatar shi mata saboda aka yanzu ba na ta suna so yanzu a ɗakin ka za ta shiga gida ta je gidan boka sai baka sani ba suna nan ta je ta shiga group din su sai ta faɗi damuwarta kana juya mata kai ba ta ansa kuɗi yadda ta ga dama kana wane ne ka auro wata ka yi kishiya ko kuma ta ce bata haihu ba ko ta ga soyayya da kake mata baka mata soyayya baka mata yadda ya kamata saboda ka tana so a turo mata maganin ya za a yi ta mallake ka sai yadda ta yi da kai ta ce to ga yadda za a yi ga abubuwan da za ta karanta wasu ma ne yaren aljanu ne kai baka iya karanta ma abun ne za ka ce baka ma san menene ba sai in sun gama a can sun rubuto abin sannan su zo ƙasa su yi mutum fassara inda turanci ne su fassara da turanci inda hausa ne su fassara ma da hausa sai ga abin da wannan abin yake nufi kuma ga abin da za a karanta a ina ga akawun nan ba sa masu kuɗi ina za a shi magani ga mahaɗa inda za a shi magani sai ta ce za ta je can ta an so sako ta je ta an so ta zo ta aje a ɗaki ba su sani ba an ga mai da kai gidan boka ba sai ta je ba yanzu gidan bokan ba sai ta je can ta nema ba su da kansu sun shigo cikin ko'ina yanzu suna nan suna ta yawo suna ta aiki kuma da saboda haka yanzu menene to mutane ba za su yi ba boka annabi ya hana ya hana ko rakiya ba a yi balle mutum ya je da kanshi har ta aka wanda ya je gidan boka ya yadda da abin da ya faɗi zai salla kwana arba'in ma ba za a sa wani wani aka ce faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma kuma mutane sun damu da wannan yanzu ko su yawanci mutanen ƙasan yanzu da yawansu ban ce duka ba amma da yawansu ba sa ɗaukar umarni sai abin da boka ya ce masu in ya ce kasu su yi tafiya ba za su yi ba in ya ce su zauna a wani wuri ba in taro za su ya ce kasu su je ba za su ba to ƙasar da boka ya ce shugabancin ta ina za ta yi nasara shirka duk ya ce jagoranta mutane Allah ka ba mu mafita to da su waɗannan aka nuna masa duk waɗannan abubuwan abu ne wanda yake la haqiqata laha ba su da wa ya'kuluna wa yashrabuna kawai suna taruwa ne su ci su sha da annahum haqiqatan ya anna ay yashrabuna la annahum haqiqatan ya'taqiduna annaha aliha ba wai su ma sun yarda abun bauta bane wa ya ahjarun nahatuha duwatsu ne suka sassaka bi aidihim da hannuwansu wa nasabuha tamathil suka daddora su suka zama mutum mutumi fi sutuhi ay fi sawhi durihim a cikin farfajiyar gidajensu amma manazilihim da sauran farfajiyar gidajensu wa yawmal qiyamah kiyama ranar kiyama ai fil ranar lahira fal'aksu aksu abinda zai faru shine saɓanin abun nan huwa ya yahduthu lahum haisu abinda zai zama saɓani maimakon da nan suna soyayya suna zuwa kusa da juna to sabani abinda zai faru kenan a lahira a lahira faɗa za su yakfuru ba'dhum bi ba'd wa yal'anu ba'dhum ba'dukum ba'dan ay yakfuru ba'dukum bi ba'd sashen ku zai kafirce ba sashe wa yal'anu ai ba'dukum ba'dan sashi zai tsine masashi akwai na hannan nan ba na biyu da na abun nan ba na biyu qala al-imam al-qurtubi ma'ana al-aya ja'altumul awsana tatahabbuna 'alayha fil hayati dunya kun dauki gumaka kuna soyayya da su a nan rayuwar duniya sannan na uku qala al-qurtubi tatabarra'u al min ubadiha su gumakan za su barranta daga wanda ya bauta masu warru'a sa'u min as-safala haka nan su ma shugabanni za su rika barranta daga mabiya wawaye da suka yi ta bin su suka yi ta ce masu ayi suka bi shugaba ya ce ayi nan ba da ba tunani ba hankali su mabiyan suka bi to su ma za su barranta kama kala Allah azza wa jalla al-akhillau yawma irin ba'dhum li ba'dhin aduhun illa al-muttaqin rannan ranar kiyama idan aka ga azaba aka ga masifa komai da ake shakka gashi nan za ka ga masoya wanda suka so juna a nan ba dan Allah ba za ka ga sashe ya koma suna faɗa da juna rannan kowa ya zama abokin gaba juna rannan illal muttaqin sai wanda suka yi saboda Allah wanda suka haɗu suka zama akan takawa suka haɗu da tsoron Allah su kadai ne amfanin su abotar su za ta yi amfani ranar lahira ayyakfurul matbu'una wa umar ru'asa wanda aka bi sune shugabanni za su ce ba ruwan mu da ku bi mani taba'uhum da wanda suka bi su wa humul atba su ne mabiyan aminad dahna wa awamin nas daga cikin gama garin wawayen mutane dolaye wani gaba garin mutane wanda ba san abin da suke ba dama ba su saba su da tunani suka shiga cikin masifa wa yal'anu ba'dukum ba'dan sashe koma yana tsine sashe, kullum min al-atba'i wal matabu'ina da wanda suka bin da wanda aka bi kowa zai zagi kowa ay yatlubu ay ba'al ba'd al-akhar anhu kowa yana neman yanda zai guje mai kowa ya nesa da kowa wa adam al-i'tiraf bihi yace ban san ka ba shi ma yace ban san ka ba kowa wa zalika inda mu'ayanati adab wannan zai faru ne lokacin da aka aka ga azaba ga ta nan ido da ido malam za a shiga wuta kowa ya kama tsini ma kowa Allah ka tsare mu walam tabaqatil qarawabit wasilat wannan alaka da da suke da ita da haɗin kai da suke da shi da son juna da liƙe ma juna da suke a lahira ba sauran shi yanzu allati kana lahum fi hadhihi alhaya wanda suke a wannan rayuwa ta duniya abota ta lalace komai ya koma ana tsine ma juna wa qawluhu wa ma'awakumun nar makoman ku ita ce wuta ai makarrukum wurin zaman da za ku zauna allazi yu'awikum jami'an wanda zai tattara ku gaba daya fa tastaqirruna fihi huwa na wanda za ku dawwama ciki ba wurin tafiya ba fita ba canjin wuri shine wuta Allah ka tsare mu kuma lakum min nasirin ba ku da wani mai taimako ai ba da an azal azallakumullah bayan da Allah ya kyale ku ya ki taimakon ku ya wulakanta ku to babu wani wanda zai iya taimakon ku allazi asharaktum bihi awsanan wanda shi Allah shi kuka fada da shi domin wanda ya je lahira ya riga ya fada da Allah to sai na zai samu mafita ba wanda zai ba mutum mafita domin wanda zai ba da mafitan da shi kuka faɗa to ya za a yi saboda aka bayar da za a yi abu ya lalace waja'altumuha ay mawaddata bainakum kuka sanya shi soyayya kuka sa gumakan nan su kuke so a tsakaninku a rayuwar ku ta duniya bainakum fil hayati dunya haka an gama yanzu abu ya lalace akwai na hannan kila yusharuna fi nar ar yusharuna fi nar ar wal atba wal awtad za a tattara su gaba daya a cikin wuta da shugabannin da mabiya da gumakan da aka bauta mawa duk za a tattara su a kwashe su gaba daya a wuntsula cikin wuta ba shugabannin ba ba mabiyan ba ba kuma wanda suka bi ba kowa ya zama cikin wuta Allah ka tsare mu ka qaulihi ta'ala ai innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam ku din gaba da ku da abinda kuka bauta ma wanda ba Allah ba yau ku ne makamashin wuta za a tattara ku gaba ɗaya ai kwasa a zuba wuta wa qawluhu ta'ala wa quduha an-nas wal hijara makamashin wutar shine mutane da duwatsu wa hiya sune abinda aka bauta mawa allati kanat tu'badu min dunillahi azza wa jalla wanda aka yadda aka bauta masu ba Allah ba an bauta ma wani Allah tunda aka bauta ma wani Allah kuwa to shikenan yau za a je gaba daya hada da masu bautan da wanda aka bauta ma da wanda aka yi gaba daya duk akwasa a zuba wuta Allah ka tsare mu ya fito ko hidayatul ayatayn abinda zamu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi guda biyu masu albarka na ɗaya taqriru anna zalabata ay wato sunna annahum idha idha ko idza ayaytum alhujaj idza ayatuhum alhujaj yalja'una ila simal alquwa wato ya tabbata su azzalumai dabi'arsu annahum idza ayatuhum alhujaj idan hujjoji suka kare idan mutum ya rasa abin da zai faɗi ko ya rasa abin da zai kama dalili ya kawo dalili to yanzu yalja'una ila simal quwa sai sai amfani da karfi su ce bari su sa karfi har za ka ga wani lokaci shi sa wani abun ka daina gani abin nan rikicin shi ne yanzu misali rikicin da ake taya abuja wasu su tace an soke liman wasu su tace abu rikici za ka ji yana ta bullowa yanzu kala kala gashi nan ta shi bangaren shi da wasu da suke sharhi akan shi to duk in kun san haka ne tun da can me yasa kuka shi to abin da suke faɗin ma yanzu har wani ya ce ai shi sun zauna a jos gida ɗaya da uwar da wane ne ga ɗakin maman shi ga ɗakin wa ya tattono abin da ya tono komi kuma shi ma wai ana ta sani to da ya san haka me yasa suka zauna da shi haka aka bari haka in an san da gaske ne tuntuni an sani kawai dai yanzu kun yi fada ba ruwan mu da fadan kawai kun je kun yi fada ta haɗo ku kun yi fada ba kenan ba amma da in an san haka ne waɗannan abubuwan da ake faɗi har ka ce wai mutum wai yana ma sallah wai baya wai duk sadda zai zo ya ja sallah ya hudu wajibi ba sai ya sha wiwi kuma kai ka san haka ko ka bari yayi ta sallan tuntuni in ba iya shegewa da iskanci ma dama kamata mutum ya faɗi wannan magana kun san haka din kuka bar shi shekara da shekaru yana limanci in kai ka san shi ka ce ka san shi gaba da baya kuma ko yanzu ko da yake sallan juma'a kuka ce wai har sai dan za a haɗu da Allah duk wanda ya mama wani ƙarya duk dai gaba ɗaya za mu tattara mu je wajen Allah in ga gaske ne Allah shi ya sani in ƙarya ne ma dai za a dai haɗu da Allah amma ai akwai abin tambaya kada mu ta jin labari ko na labari ka ɗauka ka ɗauka ka ne kaddara haka ne idan har sun ce shi mai maganan cewa ya san shi ya san shi har da cewa duk sanda zai zo ya hau hudu ba faca ya wai duk sanda zai zo ya hudu ba juma'a na wai sai ya zuzuki yi sannan ya zo yi to ka san haka kuma kuka yi ta bin shi aka yi Allah na ala waka kamata ta in kaddara ma mu ba ta muka yi mu wanke kowa ba ba ta muka yi ga mai laifi ba ba mu ne alƙalansu ba amma dai wanda ke bada labarin da ya ce shi ya san shi sosai har ma duk sallar da yake a wannan wuri in zai sha sai wai yana wai bai daina shan uyu wai in zai sallah sai ya zo ya sha sai ya sha ta yake zuwa daidai ne ka san haka ka rika bin limamin da ka san ya sha wuyu ya zo yana sallar juma? to da haka wannan abun kawai mu ja bakin mu mu shuru kawai ko Allah ya bashi mafita amma dai za a haɗu da Allah ko wane ne duk da shi din da kowane ne duk wanda ya shiga abin nan ba za a gani da abubuwa nan yanzu duk abin da ake tono wannan ana faɗi ana ta faɗi ana ta faɗi to da ba san da shi bane sai da kai faɗa <laughs> to ni ba goyon bayan shi nike ba amma dai abinda za a lura mutum muna jin labari mu rika auna labari muna kallon me ya kawo abun yanzu me ya haifo da shi yanzu da za bai fito ba sai yanzu ya fito me yasa tunda da inda aibi ne ana aibantawa wani ya ce shi din wannan ya ce wai ma duk da a ina a Jos wai duk mitar da kaji an sace da a Jos <laughs> wallahi ta yi wai duk mitan da aka sace a Jos wai wannan malamin da su suka sace duk mitan da kaji an sace a Jos wai kuma yankan aljihu ne a kwararrafa an zo kwararrafa din da ka ji an yanke mutum aljihu su ne da shi da wani abokin shi shiga shiga shiga shi to da me yasa da me yasa ai da ko baka faɗi haka ba da aka zo aka ce shine liman a wuri kaza kuma kana wurin kana na abun nan ba sai ka zo ka ce gaskiya limamin nan ka san shi sosai bai kamata a ya zama liman ba sai zo da kuke faɗa to sadaka mun gane wasu abubuwa illa ka ja wani abun kawai ka ji wannan ya faɗi wannan ya faɗi kai ba alƙali bane ka je ka ja kai shuru ka ce wannan Allah shi dai san abin da ya hada ku faɗan ku kuka san abin da ya hada ku faɗa kuka san yanzu mun kawo da can ba ku tona tona ba yanzu kuma kuka yi tona tona da can kun ja kun yi shuru in kun san ba daidai bane ku da ka san shi mutum ya ce ɗaki gidansu ɗaya ga dakin mamansa ga ɗaki kuma ma yanzu an fi cire shi daga ƙasar ba an ce ɗan ina ne ɗan mali ne ko ya ce ɗan mali ne ma ya ce ɗan na ga hauku in dai kana da awarar da duk kuka faɗa to sai ka fita daga ƙasar nan wallahi za kore ka je za ma gara mutum ya nemi bai sun yanzu ya koma ta wajen nijar ka je ka samu wata yan buka kawai kana nan kana na wata rana wani zai zo ya ce ba dan ƙasar ba ne ka ya san babanka ma ɗan nijar ne daga ta ya zo ko kuma ɗauko wata tsohuwa kawai ta zo ta ce ta fashe da kuka ba ta ce wallahi ta ce uwan babanka tun da babanku ya ɓace ba ta ƙara ganin ka ba sai da yanzu ta ji labarin ka ita ma ana nuna mata ne abu tutu ta gani ashe ta ga jinin ta ganin hannunka da fuskar ka ta gano wannan jininsu ne shi ta taso daga can ta zo ta dau uwanta ya kuma in ka ba sai ka ce ba to yau wato na ji ma mun dawo babu gidanmu na gado babanmu ya ce yana da gidaje da gonaki da ya bari a nan ina suka yi a da su haka ni ma yanzu da na dawo gida a ban wuri in gina gida a cikin gadonmu na dawo Nijar din dan nan ne na yadda na dawo Nijar ma me matsala dan ka koma Nijar kana Najeriya a haf a cikin nan maka shiga dangi a haf eh ka je ka gansu irin ashe ma irin ku daya kawai tsiya ce aka wa irin ku da ka shiga duk abin da suke in ka je ka muga mu'amala su ga irin mu daya malam wani ma da ka kalle sai ga kamar ma dan uwan babanka ne kun yi dangi a dai dangi wallahi da ka kalle ka ce wannan mun yi kama to to me da to ka zama ka daga nan wala ba za ka yi wani zo tura ka can wurin daga nan sai kawai na baka shi kanar daga nan maraɗi wa ni za su kada malami ne sai shiga can ɗan maraɗi to amma in kana dawa wallahi kana dan wani zai fito ya ce ba ɗan ƙasar ba ne ma kai a kore ka to ni ban ce ƙarya suke ba amma dai shi wacce ya ce ya san baban shi ma daga mali ya zo amma dai ya san baban shi malami ne amma daga mali ya zo ga gidansu cikin gida ɗaya suke ga ɗakin maman shi ga ɗakin maman tare suka taso amma ya zama honorable kuma ana ta yin abin tuntuni ba ba gana ba sai yanzu da suka yi faɗa hmm? na sosai wallahi shine gaskiyar ka ne ta yi wannan in ya nuna mana wani abu ya nuna mutum ya yi ƙoƙari ya toshe duk wata kafa da yake ganin za a iya bullowa tana taɓa shi har ya koma zuwa ga Allah dan bai san yadda zai ƙarasa ba tana iya zuwa kawai abin ƙari wani abin baka ma san shi ba wani ya je ma ko kuma ai ma wayo a je a sa wani wuri a sa kai maganganu a sa maganganu a yi rikodin a rike a ajiye ana nan ana jiran wata rana to wata rana kawai a fito da maganganun kai kanka kace baka san yadda kai su ba balle kuma in kana yawan zuwa gidansu ciye-ciye su kai ka shan ruwa su kai ka gayyar dina su kai ka ina ka ci abinci in dai kana yawancin abincin da baka saba ba wallahi ka tabbatar da wata rana kana da maganganun da za a faɗi masu baka san sadda ka yi su ba domin ka ci abinci malam ka ɓaro wata magana malam sai ka sha mamaki kana cin abinci ka ji daɗi shi yasa da sun zo ba sa yarda su fara magana da kai sai sun baka abinci sai sun baka abin sha akwai wani lipton ma da an baka shi gaba ɗaya sai ka ji kwakwalwar duk ta motsa daga nan kawai sai kai ta zubo magana kawai kai ta zubo magana kai kanka in aka rikodin magana na ƙara maimaita ma aka ce ka ji wallahi sai ka ji kaman ba kai kai su ka rasa yadda aka yi ma ka faɗi su amrun mumkin arifahu man arifahu wa jahilahu man jahilahu wa idza jahiltahu yadurruka hada wancan ba irin wancan bane to da ka littattafan gazul fikiri ya kamata mutum ya karanta ya gani za su ja mutum su kai shi su baro za su ja mutum su kai shi su baro da abin nan ba to da bada haka su abin nan ne kuma ko ta ina ba ba hada fada ake ba na azun nan kafin in fito sai da na gan shi an turo shi yana magana ya ce to wane ne ya sunan shi turakin adamawa ta zai eh ya faɗi ya ce atiku bai ma ce ba ta yi turakin adamawa atiku abubakar ya aiko mana da saƙon kuɗi Allah zaka da alheri wani ya ce nawa ne ya ce idan ruwanka kai dai ka zo gida za ka sha ruwa ya ce dan da sai ka ji lawari su kuma yan bututu da suka iya suka ɗauko ɗaurin dala-dala hannu na juya su haka ana juyawa aka ce malam ya yi dumus aka sanyo shi haka ga dala na juyawa na juya ɗauri-ɗauri suna juya a gaban shi aka ce malam ya yi dumus da kuɗi sai ko gashi shi kuma an sa shi magana alhamdulillah shugaban abin nan ya aiko mana da kuɗi ya ce saboda haka Allah ya saka da alkhairi don haka abin nan ne to shine sai su kuma wani shi kuma cikin abin ya ce nawa ne ya ce ina ruwanka da sai ka nawa ne zan gaya ma nawa ne kai dai ka zo gida na shan ruwa to yanzu an ce biliyan ya bashi zai zo ya mutu to daga nan shi kenan sai a ce to kaga inda ake haɗo faɗan can na faɗa nan na abun nan ba don haka abu ne faɗa sai ya kai inda baka tunani kuma shi da kanshi ya fito zai ce shi kuma kiristoci da musulmi suna bayan shi gashi a masallaci yanzu ya ce da ma aka kore nan har sun zo sun gina mai masallaci da aka zai tare yanzu abin da ya rage kawai sa kafet da musulmi da kiristoci sun haɗu sun mai masallaci to ashe ka ga rikicin ba ka iya shiga shi in ka shiga ciki sai kai ma wani rashin adalci ka ja bakin ka kawai kai shuru ni ma karamba ni na ma yasa ne magana yanzu dama ma na yi shirin da ya fi min amma dai abu ne muna ta ji saboda kada mutum ya zo ya dauki wasu abubuwan ka je ka shiga cikin abin da ba ruwanka ka keta waɗannan labaran da ka ji ka tafi kai ta gaya mutane ka ce ga ma abin da aka ce a kan shi kasan yadda suke su masu maganan kasan su kasan ko ya haɗa su da shi shi ma su ma suka faɗi waɗannan ɗin kuma in ba abin da ya haɗa su me yasa sun san da haka ɗin suka bashi ya ta limancin shekara da shekaru yana ta yi daidai ne a ce ka san mutum yana shan wiwi har yanzu zai hudu ba sai ya sha wiwi din kuma ku bashi ta limancin tuntuni na ban ji ba ban ji ba to kama ji ko ban ji ba to ban da na ba in ko fata bayyana to to ka gani to ka gani kace ce kai ta auna da wannan ba sai kai ta auna da abubuwa da yawa ba ko tuntuni ba ya fada ba sai yanzu Allah dai ba mu mafita mu dai tsaya mu ta kallon abubuwan nan wanda babu abin nan ka ce ba ruwanka kawai ka koma gefe amma kada mutum ya zo ya shiga abin da ba ruwan shi kada abin da muke ji a bututun nan ya sa komi ka ce ka yarda komi ka ce ka yarda komi ka ce ka yarda da shi kai wani kawai baka gani baka yadda shi kawai ka taka huta ba a kama ka a ce baka faɗi ba in dai baka faɗi ba baka ce ba baka yarda ba ba a kama ka da abin nan ba ba ruwanka amma ka faɗi ko ka yarda ko ka watsa ka tura ma wasu ma ka ce su ji su ma kan abin da baka tabbatar ga ya yake ba to gaskiya akwai rikici abin da aka umarce mu da shi shine mai adalci ko muna son mutum ko ba ma son mutum masa adalci Allah ya ba mu masta kuma Allah ya warware abin tsakanin su su in sun zo su koma su yi ta shirin su yadda suke su suka sani ina muke fi adam ihraqin nar wannan akwai ai fi adam ihraqin nar dalilun wajen wutan nan da aka jefa annabi Ibrahim bata kona shi ba dalilun ala anna Allah ta'ala qadirun ala ibtali sunani idza sha'a zalika wato yana nuna Allah yana da iko ya bata sunnan yadda aka san abu kuma Allah ya kiyarda abin yayi in ya ga dama kaga wuta ai ɗabi'a ta shine ta kona ko amma da Allah ya ga dama kar ta kona yanzu sai ta ki kona ai sai kada ta kona sai ba ta kona ba wa min huna takunul karamatu wal mu'jizat daga nan ne zaka ga shi ma ana samun karamomi abinda ba a saba gani ba a gani wal mu'jizat ko a samu mu'jiza sai dai karama wali yake da karama mu'jiza kuma sai annabawa wali baya iya yin mu'jiza domin mu'jiza ta karace sai annabi zai iya cewa zan yi maku shi ko mai karama baya takara da ita sai wani ma sai a yi mace bai ma san shi aka yi mawa ba in hiya khawariqul lil adat domin duka da karama da mujiza abu ne wanda ya saba ma abin da aka sani ga yadda aka san abu sai kuma abun sai ya saba ya fito ko na uku bayanu annal kharrafin ay fi istima'ihim ala al bidai bayani akan masu kagen ƙarya waɗanda suke labaran ƙaryar nan waɗanda suke a taruwar da suke yi akan bid'o'i lam yakun dalika an ilmin yanfa'a bi naf'il bid'a ba wai suna yi bane dan suna da wani ilimi cewa bid'a tana amfani wa innama li unsur tawad wa ta'aruf kawai suna haduwa ne saboda son juna kawai wata laki su rika haduwa suna cin abinci kamar masu bikin maulidi a yadda suke haduwan su sai wai haɗin kai ne ko wani abu akwai abin da za su yi a haɗa kan fiye da wannan amma saboda wannan ana cin abinci ana shan daɗi ai fata ta ai kwane ne su ce ba yadda za a yi a bari har wani ya fito ya ce wai wanda bai maulidi ba ma mai ma ya ce wai ba musulmi ba ne wanda bai maulidi bai ce ba musulmi ba ne da ya tsaya ya yi tunani sosai da bai faɗi wannan magana ma domin kuskure ne wannan magana kaddara ma yana son a maulidin to maulidin da yaushe shekara nawa aka fara shi tun wancan zamanin wanda ba su maulidi bai ce dai su daga musulunci ba daidai ba ne wannan sai dai zami ya ta magana watakila ba haka ya so ya faɗi ba amma dai wannan kam mutum ya faɗi wannan maganan kai tsaye in dai har haka ya faɗi duk da kuma na gani ana magana ta abun nan bane wannan abun nan ne watalaqi ala al-akli shurbi kawai a ci abinci a sha kama qala ibrahim li qaumihi inna takhastum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya kawai wannan kun rike su ne waɗannan da kuka rika wanda ba Allah ba gumakan nan kuka ɗauke su kuna kun ɗauke su dai kawai kuna ƙaunar su kawai kuna son su kuka ba Allah tabaraka ta'ala wannan abun kawai ya tsaya iyaka ku a rayuwar duniya amma a lahira ba amfanin da za su yi muku anan duniyan ma kuna son su ne ba su da amfani domin ba sa iya cutar da ku ba sa iya ba ku wani abu in kuna neman wani abu ba su kuke ma roƙo ba in ma mutum suka shiga cikin jirgin ruwa suka ga za su halaka kyala abun bautan suke su koma suna kiran Allah in sun tsallaka ne sai su koma gidan jiya Allah ka tsare ni نكتفي بهذا نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يا ربي يا ربنا يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا tsoro bana نكتب ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت رواية حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين rẹ̀ lọ́kùnrin lọ́fẹ̀ẹ́.